addu'a ta biyu cikin addu'o'in tashi daga bacci la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi rabbighfirli wannan kullum ka tashi sai ka karanta ta kaga ba ta da wahala ai mun saba da ita wannan riwayar ubadatu bin samitu kenan wannan addu'ar ubada ibn samitu shi ya ruwaito ta daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abin da take ciki bawa ya tashi daga bacci yana miƙewa fa ba ka je ka halala ka dawo ba kana cewa la ilaha illallah wa la sharika lahu babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai ina masa tauhidi ina kaɗe tashi bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shi yake da mulki ta'ala wa lahul hamdu kuma shi ne ya cancanta a gode masa ahlus sama'i suna gode masa ahlul ardi suna gode masa suna yabansa wa lahu jami'ul mahamidi kenan yana da dukkan nau'i nau'i na abin yabo wa wala ala shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai ba abin da yafi karfin ubangiji subhanallah wannan alamun laili tasbihi duk lokacin da aka ce subhanallah to ka san cewa wa ake nufi Allah ka taba jin an ce wani subhanallah a'a kamar duk lokacin da aka ce Usman kaga sunan mutum ne ba sunan mala'ika bane kuma an ce Usman sunan dan adam ne ba sunan bishiya bane so subhanallah kayan Allah ne to wannan ana so bawa ya yawaita faɗin subhanallah mana ita ce babbar kalma da take nuna Allah ina tsarkake ka ga dukkan tawaya da dukkan rauni da dukkan gazawa da dukkan kasawa shine ma'anar subhanallah walhamdulillah ya Allah ina yi maka godiya ina yabanka kalmar alhamdu din nan malam tana nufin godiya da yabo duk lokacin da kace alhamdulillah kamar ka yabi Allah ne kamar yanzu ka zo wurin dan uwan ka ce ka ai wani gaskiya kana da kirki ai wani wallahi ina jin daɗin mu'amala da kai ai wani gaskiya kai mutumin kirki ne ai wani kana bin iyayenka ai wani kana kyautata mutane ai wani kana da mu'amala da mutane kaga wannan me yabo to duk lokacin da bawa ya ce alhamdulillah to malam yana yaba ubangiji ne an ji wani sahabi kullum yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka ce wai kai me yasa kake yawan faɗin alhamdulillah sai ce ai wannan kalimatun ahabbaha Allah kalma ne da Allah yana sonta. Allah yana so a ce alhamdulillah ba wai fa so na bukata ba ba wai in ba a faɗa ba zai samu matsala ne ba la ma'ana wanda yake faɗin alhamdulillah yana cikin masoyan Allah kuma yana cikin waɗanda Allah yake yawan son su kuma su ma suna son Allah so ka saba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ka yawaita yin wannan malam ka ji ni'ima masha Allah wala ilaha illallah tauhidi kenan babu abin mutu cancanta sai Allah wallahu akbaru lalle Allah shine fi kowa girma kaji akbar ala wazni af'al duk mai girma yana bayan Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara shine haul a larabci haul ana nufin me wayo ko dabara wala quwwata babu karfi fawa illa billah sai ga Allah shi shi kadai mana kana nuna ka ajiye makamanka gaba daya Allah ba ni da wayo Allah ba ni da dabara Allah ba ni da karfi Allah ba ni da wata kuwa ba ni da wata fawa sai gare ka mana ina neman ka ba ni dabara ka ba ni wayo ka ba ni karfi ka taimake ni tabaraka wata'ala ta'ala al-ali al-azim sai ga Allah shine madaukaki al-ali madaukaki in an ce aliyu ana nufin madaukaki shi duk wanda ka samu aliyu ana nufin me ali madaukaki to Allah sunansa ne al ko al ba dan adam ba a ce masa al-aliyu sai dai a ce ali amma Allah ne ake masa da ma'arifa al-ali al'azim kuma shine mai girma rabbin firli ya Allah ka yafi mu wannan riwayar imam bukhari ne ya ruwaito ta riwaya sahiha